wai da gaske ne an dawo da tallafin mai a Najeriya to tulumba yana hawa shugabanci ya ce ya cire tallafin mai tun ma bai shiga ofis ba abin da ya sa farashin mai ya yi tashin goron zabo daga naira 180 zuwa naira 618 to sacrifice a little more amma aka ce 'yan kasa su ƙara daurewa yayin da shi shugaban yake sayan sabon jirgin sama gina sabon farar mataimakin shugaban ƙasa da yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa sai dai kamfanin owando wanda mallaka shi ce da iyalansa sai ƙara haɓaka take ga misali a watannin baya ne kamfanin nnpc ya saye jika gidajen mai na kamfanin owando su 380 kan farashin naira biliyan 140 gidan mai kowane guda ɗaya naira miliyan 300 <laughs> idan dai ba a manta ba kamfanin owando mallakar talambu ce da iya kawai sai muka ji labarin cewa an da tallafin mai jira jira jira jira jira jira jira jira jira jira duk da wannan ƙarin farashin kuɗin mai a ce an dawo da tallafin mai amma ba wanda yake ganewa kamfanin nnpc tana cewa ana bin ta bashi ita nnpc din da kanta faɗa har kuma take cewa adadin da ake biya ba a taɓa biyan mai yawa irin shi ba to yanzu duk da ikirarin da gwamnati take yi mai yana ƙara wahala da ake zaton lita ma zai iya kaiwa naira dubu ɗaya sai dai yanzu wahala ta ƙara karuwa saboda farashin mai na ƙara tashi yayin da ake ci gaba da biyan wannan subsidy ga kamfanonin NNPC, Matrix, Owando da sauransu sai dai ga tambaya wai nawa ne aka kashe tun a baya har zuwa yanzu domin gyara matatan Najeriya guda hudu da kuma har yanzu ba sa aiki dala biliyan 25 yawa kenan a naira sama da triliyan 39 biliyan ɗaya ya kama miliyan dubu kenan kuma triliyan ɗaya ya kama biliyan dubu kenan in takaice muku wannan kuɗin da aka yi amfani da shi na gyara zai gina sabon matatar man dangwata har a samu canjin dala biliyan biyar ko kuma naira triliyan takwas wanda zai isa a gina sababbin makarantun firamare guda dubu ishirin ko kuma makarantu ishirin da biyar a kowace karamar hukumar Najeriya. Shi kuma kamfanin NNPC yanzu ma yake ta alfahari yana kirarin cewa ya samu riban naira tiriliyan uku kuma riba mafi girma tun bayan kafuwarta. yayin da talakawa suke shan irin wahalar da ba su taɓa shan irin ta. To wai ina 'yan majalisa ne an banda 'yan tsaro da suke yi wa jama'a gori akan shafukan yanar gizo. To in taka ce muku eh da gaske ne an dawo da tallafin mai amma maimakon wannan tallafin mai ya rage ah, farashin mai domin rayuwa ta sauki a sai suka karkata shi yake zuwa cikin ah, asusunansu na nasu kamfanonin man wanda kuma su dama su riga sun yi wa kawara su rike ya riga ya zama kusan kace nasu kuma duk da haka farashin mai na ƙara ƙaruwa wannan kuma shi na ƙaro musu kuɗaɗen shiga to yanzu me abin yi mu mutu ne saboda yunwa ko mutu saboda wahala ku rubuta mu a comment section